Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل ma sauraro kun kamo radio Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Wacce ba Adam ne a tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan da za ku saurara da dala a cikin shirin namu su ne shirin nan na kokon san. Daga nan kuma sai labarun dunar dumi su. Sai shirin nan na Muleka Iran sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen Iraniyawa. da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa domin jin yadda zai gudana yanzu sai a gyara zama domin a shirin nan na ko kun san ko kun san Masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 25 ga watan Maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 11 ga watan Sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan maris na shekara ta 1957 aka kafa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen turai wacce ake kira da the european economic community ko kuma eec a birnin roma na kasar italiya manufar kafa wannan kungiya da ita ce janye kudade na fito tsakanin kasashen kungiyar domin sauwake harkokin kasuwanci a tsakanin su da kuma nufin ganin hakan ya bunƙasa tattalin arzikin kasashen yankin baki daya sai kuma shekara ta 1992 kungiyar ta zama tarayyar turai wadda ta ƙara karfi ta fuska siyasa da tattalin arziki a matsayin yankin da ma duniya baki daya tarayyar turai ko kuma eu wato european union tana da majalisar dokoki da kuma kudade na bai daya. masu ware ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan maris shekara ta 1975 faisal bin sa'ud bin abdulaziz ya kashe sarki faisal bin abdulaziz na kasar saudiya faisal dan uwan sarkin faisal ne ya kuma daɗe yana ƙorafi akan karancin matsayi da yake da shi a masarautar bayan kisan amin nasa an yankewa faisal hukuncin kisa an kuma fille masa kai da takobi a gaban jama'a a ranar goma sha takwas ga watan yulin shekara ta 1975 khalid dan abdulaziz ne ya gaji sarki faisal bayan kashe shi daga ƙarshe masu saurayi ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan maris na shekara ta 1994 amurka ta janye sojojinta daga kasar somaliya kafin haka dai masu adawa da gwamnatin said bari na kasar somalia sun sami nasarar kifar da gwamnatinsa a shekara ta 1991 amma kuma sun kasa kafa gwamnati tsakanin su daga nan sai yakin basasa ya barke a kasar a shekara ta 1992 amurka ta shiga kasar somalia da sunan tabbatar da zaman lafiya a karkashin tutar majalisar ɗinkin duniya amma 'yan tawayen kasar sun sami nasarar kashe sojojin amurka guda 100 a rana guda a cikin kasar ta somalia wannan ya sa alatilas gwamnatin amurka ta sake yin nazari na ci gaba da kasancewarta a cikin kasar ta ƙarshe dai ta yanke shawarar mai da ta gida a rana irin ta yau bayan da ta kasa kawo zaman lafiya a kasar ta somalia masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu kuma sai a saurari labarin duniya da ni Mushaba Adam zan gabatar muku. Labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta bayyana cewa babu wata matsala mai alaka da tsaro za a fuskanta a lokacin manyan zaɓuka na ƙasar na shekarar bana adadin mutanen da suka kamu da cutar corona ƙasa amurka sun haura miliyan 30 an sanar da kwanaki uku na makokin farin hular da aka kashe a jamhuriyar nijar to yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarin iran ta bayyana cewa babu wata matsalar tsaro da za a fuskanta a lokacin manyan zaɓukan da za a yi a shekarar bana babban kwamandan 'yan sandan jamhuriyar musulunci ta iran shine ya yi ishara da shiri da kuma tanadin da suka yi domin ganin an ƙaddamar da manyan zaɓuka a cikin wannan sabuwar shekara ta hijira shamsiya hussein ashtari ya kuma kara da cewa bisa hasashen da muka yi babu wata matsala mai alaka da tsaro da za a fuskanta a lokacin manyan zaɓukan har ila yau kwamandan 'yan sandan na iran ya tabo shirin da suka yi domin tabbatar da tsaro a lokacin bukukuwan shiga sabuwar shekara ta nauruz wanda kuma har yanzu yana ci gaba nan da watanni biyu masu zuwa ne dai za a gudanar da zaben shugaban kasa karo na sha uku da kuma zaben 'yan majalisa karo na shida sai kuma zabukan kananan hukumomi wasu daga cikin zabukan da za a yi a lokacin sun hada da na majalisar kwararru masu zaben jagoran juyi da kuma sanya idanu akan ayyukansa adadin mutanen da suka kamu da cutar corona a ƙasa amurka ya haura miliyan talatin. kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto cewa a daidai lokacin da ake gaggauta yin allura daga kafin corona a cikin ƙasar ta amurka adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura miliyan talatin rahoton ya ci gaba da cewa alkaluma suna nuni da cewa a kowane mako ne ake ƙara samun yawan waɗanda cutar ta kama sai dai jihohin ƙasar ta amurka suna rigegeniya da juna wajen ganin an yi wa mafi yawancin mutanensu rigakafin a jihohin da suka hada da alaska arizona texas an fara yi wa mutanen da shekarunsu suka yi ƙasa-ƙasa allurar rigakafi bayan da aka faro ta daga kan masu manyan shekaru saɓanin nasihohin likitoci wasu daga cikin jihohin na amurka kuwa sun yi watsi ne da wajabcin ɗaura takunkumin rufe baki da hanci lamarin da ake ganin cewa yana takarawa wajen ƙara yaɗuwar cutar ya zuwa yanzu adadin waɗanda cutar ta kai shi a amurka sun kai rabin miliyan da arba'in da hudu akalla mutane sha shida ne suka jikata sanadiyar tashin wani bom a ƙasar pakistan an kai hari ne dai a gundumar chaman a pakistan ɗin kuma nan take ya sanadiyar mutuwar mutane uku da kuma jikatar wasu goma sha uku bayan kai harin jami'an agaji sun ɗauki waɗanda aka kashe ɗin da waɗanda suka jikata zuwa asibiti mafi kusa yayin da kuma jami'an tsaro suka fara gudanar da bincike majiyar 'yan sandan pakistan ta ce an kai harin ne dai a kusa da gidan kurkuku na los kuma an dasa bom ɗin ne akan wani babur. to kuna ta da rado biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an sanar da kwanaki uku na makokin fararen hula da aka kashe a yankin tiliya na jamhuriyar nijar a wata sanarwa da gwamnati ta fitar tun ranar litinin 22 ga watan nan na maris an sanar da zama makokin na kwanaki uku saboda kisan gillar da masu ɗauki da makamai suka yi wa fararen hula har 137 a ranar lahadin da ta gabata a yankin tiliya da ke gundumar tahowa a kan iyaka da kasar mali sanarwar da gwamnatin ta kasar Nijar ta fita taitar da kisan da dabbaci wanda shine kisan kiyashi karo na hudu da masu dauke da makamai suka yi a cikin kasar a wannan shekara ta 2021 a wani labarin da kamfanin dillancin labaran reuters na kalto ya ce akalla wasu mutane goma sun rasa rayukansu bayan da wasu mutane masu dauke da makamai suka kai musu hari a jiya laraba a ƙauyuka biyu da suke gundumar tilibiri maharan sun kone makarantun boko biyu tare da kashe mutane uku a garin wato zibane da kuma wasu goma a ƙauyen gabato majiyar tsaron ta ƙara da cewa abu ne mai yiwu adadin mutanen da suka sarai kansu ya haura goma wasu 'yan kasar ghana uku sun sami kyauta saboda samun sakamakon jarabawa ya mafi kyau a shekara ta 2020 'ya'yan kasar ghana da suka hada da mace ɗaya ne suka wato aka baiwa kyautar inda na farko mai suna cecil tatej kuma daga makarantar mafantispim ya sami kyautar kudi dala amurka dubu da biyar. a halin yanzu dai wannan ɗalibin yana jami'ar columbia ta amurka to labarin duniyar kenan masu yanzu sai ku gya zama domin ku saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na muleka iran muleka iran yawa masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin yana cin muka kawo muku tarihi muhimman wurare na al'ada da kuma na tarihi na addini da ke nan kasar Iran da kuma yan damakin da ake da su musamman ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu a da sukan cita da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne to madalla a shirin namu zai kawo muku bayani ne game da bikin sabuwar shekara da ake yi a nan kasar Iran wato bikin Norus. Shi dai bikin Norus wato bikin sabuwar shekara ta Iraniyawa ta hijira shamsiya yana daga cikin bukukuwa da iraniyawa da sauran mutanen da suke magana da harshen faransanci a faɗin duniya ga baki ɗaya suke girmamawa to da farko domin jin ƙarin bayani game da irin al'adun da ake a waɗannan ranaku na sabon shekara na tuntuɓi malam asadi wani ba iraniya kuma ɗalibi a jami'ar azad da ke birnin tehran da ya karatun digiri na farko a fannin ɓangaren harshen hausa ga kuma abin da yake bayyanawa to a fili yake cewa da yake mafi yawancin al'ummar iran musulmi ne wannan yasa akwai wasu addu'o'i da ake yi na shiga sabuwar wannan shekara ta hijira shamsiyya to akwai wasu al'adu da ranar suke yi musamman ma a ranar sha ga watan na farvardin watan farko na hijira shamsiyya na sabuwar shekara to ko waɗanne irin al'adu ne tambara ke yadda sake yi wa malam asali ga kuma abin da yake bayyanawa akwai wasu al'adu wadanda iraniyawa suke da su a ranaku na musamman kafin ranar Nor'us daga cikin kuwa hardakai ziyara a ranar alhamis da ƙarshen shekara a kabrukan 'yan uwansu tare da yi musu addu'o'i an yi amfani da wannan damar a cikin wannan shirin domin in isar da saƙon taya murnar shiga sabuwar shekarar shamsiya ga dukkanin musulmi da kuma abokan aikina a nan hausa radio daga tehran ina yi muku fatan alheri baki daya da barka da sabuwar shekara hijira shamsiya kuma ina rokon allah Ya mana mana garshen cutar corona a dukkanin ƙasashen duniya baki daya allah ya maimaita mana amin Allah malam asadi a gaishe ka da gudunmuwar da ka bamu kuma muna kuma mu ce a ci gaba da yin bukukuwan sabuwar shekara lafiya to a gefe ɗaya kuma na tuɓi malam shafi'u kabiru wani ɗalibi kuma a jami'ar ahlul baiti da ke nan birnin tehran domin jin ta bakinsa ganin cewa ya kwaya shekaru a wannan ƙasa kuma ya ga yadda gudanar da bukukuwan sabuwar shekara a shekarun da suka bata kafin ɓallar cutar coronavirus da kuma yanzu bayan ɓallar wannan cuta don haka muka tuntuɓe shi don mana bayani da fayyace mana zai da abawarsa game da yadda wannan biki yake gudana da kuma bambancin da ya gani tsakanin na shekarun baya suka gabata da kuma na yanzu inda ya fara da cewa bikin idin nauruz biki ne babba da yake ɗauke da al'adoji masu ban sha'awa kala-kala inda mutane suke kwalliya tare da tsabtace gidajensu da dukkan abubuwan da suka mallaka tun kafin ranar idin ta zo wanda ta kasance ɗaya ga watan sabon shekaran su wato farbardin wanda a hukumance akan ba da hutu da yake sati biyu haka zuwa kwana goma sha uku domin mutane su samu su huta su sha shagulgulansu tare da yin tafiye-tafiye don kai 'yan uwa da abokan arzika ziyara na nesa da kusa wanda a irin wannan a wannan lokaci mutane sukan yalota 'yan uwansu tsakaninsu da ba da kyaututtuka da kaya na abinci da sauransu sannan sukan fita park-park domin shakatawa da hutawa wanda garuruwa suna cike da masu ziyara a wurin wannan ranaku na idin Nauruz. kamar yadda muka gani a tsawon mu na shekara biyu a cikin iran kenan amma abin takaici wannan shekarar ta zo da wani yanayi na wannan cuta da mutane suka rasa 'yan uwansu da dama ta dalilinta wanda za a gudanar da wannan bukukuwa cikin da rashin walwala saboda zuwan wannan cuta ba kamar yadda ake gudanar da shi a yanayin da suka gabace shi ba wanda muna da Allah subhanahu ta'ala ya sa a yi wannan bukukuwa a gama lafiya sannan kuma ya kawo mana karshen wannan cutar cikin gaggawa. To Kabiru Shafiu a gaishe ka da wannan bayani da kai mana kuma masu wurare da wannan zamu rufe shirin namu gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki sai a biyo mu sannan a hankali a makon gobe domin jin mu dauki sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda su taimaka mana shirin ya kammala musamman malam Asadi ɗalibi a jami'ar Azad da ke nan birnin Tehran kuma abokin aikin mu a nan TV Hausa da kuma Kabiru Shafiu shi ma ɗalibi a jami'ar Ahlul Baiti ni da na kasance tare kun cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bin shirye mu a shafin na gizo to www.cb1.ng To madalla yanzu kuma ga shirin nan na kiɗa-kiɗan Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin mai kamo kide kiɗe daban-daban da suka shafi hakokin da mawaƙa fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabuwar shekara a nan kasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kawo kwa daban-daban da aka yi game da wannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙen da ake yi a wannan lokaci. Za mu gaito muku mawaƙin na kasar Iran mai suna Ali Riza Zanad Wakili. Da ya gabatar da wannan wannan waka a cikin wakar da ya gabatar mana دیگه عبر سیاه کارش تموم شد باشه تو همه کوچاره ها که باز گل اشرفی دست تو جیبش بود منجی اشرفی نسار ما که اومه با غمزه و عشق بنفشه میونه سبزه ها صفرش و باکه باشیم شکر خدا به جا بیاریم خوب مرحمتی خدا به ما که باشیم شکر خدا به جا بیاریم خوب مرحمتی خدا به ما که باز بهار اومد گلا رو واکه آخر روز مسون و سیاکه Aliriza wakili Manesh kenan aka saurara a cikin wannan waka da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka ta murna zagawar sabuwar shekara Iraniyawa ta hijira shamsiya ta shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kuma a nan ne zan jalin zamun shirin ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyar shirye mu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng/radio Yar zama domin a saurari takaitattun labarin duniya. Iran ta bayyana cewa babu wata matsala mai alaka da tsaro za a fuskanta a lokacin manyan zaɓuka na ƙasar na shekarar bana. Adadin mutanen da suka kamu da cutar corona ƙasa Amurka sun haura miliyan talatin. an sanar da kwanaki uku na makokin farin hular da aka kashe a jamhuriyar Nijar. To ƙarshen shirin namu na wannan lokacin kenan da fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da kuka saurara. kuma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu.